Baya ga tabbatar da cewa Ngozi Okonjo-Iweala ta samu nasarar kai zagaye na karshe a gasar neman shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO a sanarwa da ta fitar. 'Yan Najeriya da dama sun taya ta murna kaiwa wannan mataki tare da addu'o'i domin samun nasara a zagaye na ƙarshe da za ta fafata da ministar kasuwancin ƙasar Koriya ta Kudu Yomyon hi daga ranar tara zuwa 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Ministan ayyukan mata Honorable paulin Talent ta bayyana farin cikin ta matuƙa da nasarar Ngozi yi. na cike da farin ciki ba iyaka akan wannan nasarar da ta samu har ta kai wannan final stage kuma da ikon Allah ban da shakka cewa za ta samu wannan kujera domin Allah ya ba matan Najeriya wani baiwa ne wanda mu mutanen Najeriya ba mu sani ba ko kuma ba mu yarda da shi yadda ya kamata ba amma duniya tana gani kuma duniya ta gamsu da irin kokarin da matan Najeriya suke yi duba yadda matan Najeriya suke ba mu ci gaba da kuma nasara a fannin harkokin tattalin duniya gaba daya ga ita Ngozi shi da ikon Allah za ta kai wannan kujera da Amina Muhammad saboda haka Allah ya sa mana albarka matuka Kuma mace uwa ce kuma tana da zuciya tsoron Allah za ta yi abu yadda ya kamata domin a samu zaman lafiya da cin gaban kasa saboda haka muna muna bin ita an gozi da addu'a da kuma Allah ya tabbatar ta samu nasara in ta samu nasara fitacciyar 'yar kasuwa a fannin sarrafa kujerun zamani laila ali othman ta bayyana jin daɗinta game da wannan gagarumar nasara tare da fatan alkhairi abu ne mai kyau da zaki ji mace an ce ta kai wannan matsayi abu da da ba ka taɓa ji an ce mace ta ma je kusa da wannan gurin ba yanzu gashi ta zo a ta kai wannan position din kuma it's not about wai ita mace ko wani abu ilimin ta ne kai ta gura so duk wanda ta nemi ilimi a the end of the day da man zata zata yi reaching height da zai sa ta gama shi lafiya and uh, ta saka hankali akan asalin abin da ya kai ta ba wai ta zama distracted ba yanzu abu kaɗan ta yi za a ce din saboda yar Afirka ce shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Honorable Yunusa Abubakar ya taya Ngozi murna wannan nasara wanda Dr. Ngozi Okon Andrew Uwela da ta samu a W Trade Organization wajen gwargwarmaya da ake neman waye zai shugabanci wannan hukuma. Ai ba karamin martaba ba ne ya ja wa mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka ta yamma. Dole ne mu yi alfahari da nasarar da wannan mata ta yi saboda in ka duba kwarewarta tun daga makaranta da ta fara har ta je Harvard da su Massachusetts Institute of Technology da sauransu da kuma irin mukamai da ta rike a duniya da yadda take rike a Walban har aka ga kwarewanta aka ɗauko ta ta zama minista na kuɗi a Najeriya da yadda kuma ta sabin ainihin shugabanni guda biyu to ai wannan ya nuna kwarewar wannan mata kuma abin alfahari ne a gare mu. Ngozi Okonjo Iweala masaniyar tattalin arziki ce daga Najeriya kuma ta kawo sauye-sauye da dama a Najeriya. Ta aiki a babban bankin duniya na tsawon shekaru 25 kuma a halin yanzu ita ce shugabar cibiyar neman rigakafi ta duniya da dai sauransu. An haife ta a garin Ogwashi uku na karamar hukumar Anyocha ta kudu na jihar Delta. Idan ta a samu nasara za ta zama mace ta farko kuma 'yar Afirka da za ta ja ragamar wannan hukuma ta WTO. An dai fara gasar ne da mutane takwas da ɗaya za ta maye gurbin jami'in diflomasiya ɗan ƙasar Brazil tsohon babban daraktan WTO Roberto Azevedo. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.